sanarwar da kungiyar is ta bayar a shafin intanet na al'akbar mai ofishi a kasar mauritania cewa ita ke da alhakin harin da aka kai a ranar litinin 17 ga watan oktoba a gidan yarin kutukale da ke yammacin birnin yamai wanda kuma shafin akti niger ya wallafa na matsayin wani labarin da ya sa 'yan kasar ta niger so magargadin gwamnatin kasar ta ɗauki matakan shigo da jama'ar kasar a sha'anin tsaro a cewar shugaban kungiyar muryar talaka nasir saidu hakan zai iya taimakawa jami'an tsaro su samu bayanan sirri a lokacin da ya dace saboda yau kungiyoyi irin na is ƙungiyoyi ne na ta'addanci manya-manya na duniya waɗanda an da rahu cikin gidajen mutane ma ko cikin ƙasashen mutane dole mu ja hankalin gwamnati bisa ga Ta ƙarfafa ƙoƙari bisa ga harkar rahoto ko leƙen asiri har yanzu cikin hankulan jami'an tsaro mahi yawancinsu kamar irin jami'an tsaro na dana ba su shigi talaka sosai ba balle talaka ya yarda ya ba su labarin da ya kamata ya ba su kuma mahi yawanci in ka ba da labari ma yana zama matsala ko a bincike ka inda ka samo shi ko kuma a ce a tai da kai inda za ka nuna ya an kai to ka gani ya kamata a ce su jami'an tsaro yau sun kwantar da matalaka da hankali su talaka su yarda da su kuma su kawo musu labari ingantacce ko da dare ko rana. Mutuwar sojoji 22 da rana kai tsaka a sansanin 'yan gudun hijira na Tizal da ke jihar Tawa wani abu ne da wasu 'yan Nijar ke dangantawa da sakacin jami'an tsaro kamar yadda hukumomin ƙasar da kansu suka bayyana gano wani abin da ke kama da wannan hasashe saboda haka Nasir Saidu ya ce akwai abubuwa waɗanda ka faruwa waɗanda al'umma ba ta iya ganewa a ce kamar misali an iska jami'an tsaro 22 gaba ɗai wasu su ce ba su kusan kayan aiki wasu suna kusan kayan aiki an mame su kenan ya kamata a ce kullum jami'an tsaro suna cikin kota kwana jami'an tsaro bai nisa da bindiga jami'an tsaro bai nisa da duk abin da ya kamata a ce na yaƙi yana bisa wajen hama tunda ba a kai ka wajen daga kuma a kayan aiki suna nesa gare ka ko kuma akwai wata shagala bisa gare su. Sabanin da akan huskanta wani zubin a tsakanin jami'an tsaro da talakawa akan wata maganar da ta shafi zamantakewa na daga cikin abubuwan da illolinsu ke mai da hannun agogo baya game da ayyukan samar da tsaro a yau. In ji Dr. Sani Hayyajan Juna, masanin tsarin zamantakewar ɗan Adam, wanne yake ganin lokacin haɗin kai ya zo. irin wancan abin da an kasin na mulkin kama karya da soji ya samu matsala saboda ko wata yarinya cikin unguwa yan samarin unguwa sun bashi kashi duka kumfani ta duro ta ce ta ba mutane duka unguwa kashi dattijo da mace da yaro da kowa waɗannan abubuwa ya kamata a ce an bambanta su ko gadaji suna kuntata mu talakawa ana ta wani abubuwa talaka in ya gaza a cuta ka sai kyale saboda ka kwantata mishi kenan abu da haɗin kai na kirki su ba da goyon baya talakawa don saboda in babu talaka suka ba da goyon baya duk abubuwan da za a yi soja baya iya sanin abin da ake wakana ya ne za a yi ya kamata a ce an yi kwamiti kwamiti duka cikin ƙauyuka. Bisa la'akari da cewa ƙungiyoyin 'yan ta'addan da ke kai hare-hare a ƙasar Mali kan ƙetarowa ne daga wasu ƙasashe makwabta musamman ƙasar Mali wacce bayanai daga masu bin sawun 'yan bindiga suka gano cewa an shiga ƙasar ta Mali da ba Amurken nan Jeffrey Woodke da aka sace a ranar Juma'a sha hudu ga watan nan na Oktoba a garin Abalak. Gwamnatin Nijar ta fara ɗaukar matakan ƙarfafa tsaro akan iyakokin ƙasar kamar yadda ministan cikin gidanta bazum muhammed ya bayyana sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger